محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب وهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أجل لوليك الفرج وجعلنا من أنصاره وعوانه يا كريم yan uwa masu kallon mu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da mu saba kawo muku a irin wannan lokaci wato na imamanci a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda aka sani yau da kullum ma a har kullum yau ma muna tare da babban bakon namu wato hujjatul islam wal muslimin sheikh muhammad darul hikima gafata malam barkanku da zuwa tun insha kafin mu je ga shirin kai tsaye insha Allah sai mu ce ku shakata da wannan Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa to insha Allah masu kallon mu barkanmu da haka kuma kamar yadda aka sani dai muna kawo muku wannan shiri ne kai tsaye daga wannan gidan tv na alwulaya kuma muna nan a cikin wannan shiri wato na imamanci a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda muka yi bayani cewa muna tare da babban bakonmu a wannan shiri kuma kamar yadda in ba a manta ba mun yi maku alkawari cewa za mu dawo dangane da wannan hadisi na thakalain wanda manzan tsira manzan rahama sallallahu alaihi wa wasallam ya kai wasu ci da waɗannan abubuwa masu girma masu daraja masu albarka guda biyu wato alkur'ani da ahalin gidansa to kamar da muka ji a shirye-shiryen da suka gabata malam ya kawo mana hadisai da dama wanda kamar yadda aka kawo da wancan ibara wanda suke cewa kitabullahi wa sunnati da sauransu duk kuma malam ya kafa mana hujjoji da sauransu ta yadda da karshe mu kai ga natija cewa lalle wannan ibara ko abin nan wannan hadisi bai tabbata ba kuma ba sahihi ba ne to insha Allah za mu je ga malam domin ma'ana bi ta na bi kenan dangane da shi wannan hadisi na thaqalain kenan to insha Allah gafarta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأعز المرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا بقية الله في أرضه روحي وأرواح العالمين له الفداء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما عند كقدمر ومالا شفيو نعم. ميدا ما سكلو على كواليتي za نعم، داو dawo mu bayani kan wannan kafin mu shiga zance kan wannan hadisi da yanayin da za mu doki bahasi mu yi karatu kan wannan hadisi da farko dai kamar da ka ta kai zance abin da ya kawo mu muka ja watanni eh, da muka fara zance kan wannan hadisi sai muka koma muka fara zance kan hadisin da yake suna karo da wannan hadisi eh, wancananka hadisan da aka cika duniya da su alhali ba ingantattun hadisai ba ne a wancan sati muka yi zance cewa babu shakka wayansu daga malumma sun ha'inci manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a su sun sani kan ganganci su kai wannan wayansu su kuma yanzu mu je ne sun ga an rubuta ne eh, aka cika gari da shi ba tare da bincike ba bincike shi su ma suka rubuta suka kuma kare wannan hadisi ta Allah muke fata su bin duka ubangijin Allah ya fiye musu wayannan bangare guda bin dubba ke daya bayan haka la'alla masu kallon mu za su ga wancan sati wato sati eh, na karatu da muka yi gabata da muka yi zance mun tabbatar wannan siga Allahi wa sunnati bai inganta ba sannan alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa rashirin duka mun tabbatar cewa wannan ba zai yi annabi ya yi wannan zance ba sallallahu nujum shi mm. wannan ba wanda zai yi wannan zance sai hakikatan sai ma haukaci sai wanda bai da hankali shi zai ce ashabi kan nujum bi ayyam iqtadaitum musamman bayan dalilan da kuka kawo mana irin na ayyuka na sahabban wasu daga cikin su duka sun cike littafin. akan haka abin da ya kamata al'umma su fahimci kuma na wannan zancen ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba kushe sunna muke yi ba zancen ne wurin wa za a karbi sunna na'am annabi yana da sunna amma wurin wa za mai fahimci sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yan wayan ma'alin sunna suka ce wurin sahabbai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce babu laifi idan sahabi ya rawaito muna sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam yadda take hmm. to za mu bi amma a samu sahabi yana yi ma annabi karya yana ci ma annabi zarafi a rawaito ruwa ya ruwa da take ci ma annabi zarafi ya za ka ce mu koma wurin sahabi mu karbi mai sannan aiki sallallahu alaihi wasallam sa'annan su sahabban ga abin da muka fada muka kawo dalilai a kai a nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ya kiyaye sunnansa sai me sai ce mu koma wurin halayensa wajen da za a same ta yadda take za a same ta mm. yadda take ina ji shahidin da muka kawo sati biyu na ji ko sati uku muka yi zance kan mai sallan imamu ali sosai ga sahabbai da suka yi sallah bayan annabi sun bar sallan annabi sallallahu alaihi wasallam shekara da shekaru suna sallah bayan wafatin shi da dan fatara yar karama har an manta da sallah aka manta da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam to za ka ce mu karbi sunnan annabi a gunsu sallah da yake mai dukkan yau da kullum ana ce muna iza qubilat qubila ma siwaha to gashi an sauya an sauya sallah to za mu yi ran tashin kiyama anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar inda za mu zo yanda malumma suna da shi'a suka tabbatar cewa annabi ya san abin da zai wakana har ran tashin kiyama sosai kamar wannan tabbas har ran kiyama annabi ya san abin da zai waka gaskiya ne akan haka kamar yadda muka yi bayani kadan a cikin bakaminsa eh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ilimin annabi ya fi abin da ke cikin lauhil mahfuz ma haka annabi ya san abin da zai wakana kuma kamar yadda bukhari duka suka rawaito cewa ran tashin kiyama annabi mai zai ce masa habbansa ya san su sun san shi mm-hmm. a ce kawai za a wuce da wuta mm-hmm. ya ce wannan sabon a ce baka san abin da me suka yi bayan ka wani ya ce maganan gabi yana karo a ba karo yake yi ba yani makami ne ya bambanta kuma wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala da kansa bai san abin da zai wakana bane ya sani amma lokaci yana tambaya wa ya jahilci abin ba ne a kan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san abin da zai wakana a bayansa sai sa sabili da ya kiyaye wannan makami nasa sai ce mu koma wannan wurin mutane wanda suke mai sarkako ba su kuskure ma'asumai ne insha Allah lokaci ya yi za mu yi zance kan irin famin da annabi ya yi ya kiyaye wannan makami a bayansa yani khilafanci a bayansa amma me son zuciya an yi abin da aka yi bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam na'am kuma wato kamar yadda ku yi bayani cewa shi hatta wani abin ko da ba mu koma ga sima ma da abin nan ba haka mm. hankali yana hukunta haka saboda yanzu wannan fatara da muka dauka zamani wannan musamman za a ce shekara dubu da wani abin mm. idan ya zamto wannan sakon zai gangaro ta hannun wasu wanda ba mai ba ne lallai dole a samu matsala dole a samu matsala dole a samu matsala mm. akan annabi mai ce ya bar da qur'ani da ahalin gidansa menene alaka hadisi thakalain da bahsi imamanci a cikin ƙur'ani mm. ina ji wannan suka fara kallon mu a ranar farkon da na fara muka fara wannan program na yi wannan bayani na ce asalin abin da za mu kafa hujja da shi shine ƙur'ani a wannan makami akan haka muka kawo ayoyi da ke gwada wanda zai kai ga wannan makami wani sifofi ya kamata mai ya sifatu da shi muka gangaro muka zo mai a ilimi zance na ilimi wanda mai ya kai wannan makami na imamanci to a nan muka zo muna zance mai lauhil mahfuz a nan mai muka gangaro muka fara zancen kur'ani mm. muka yi zance kan zahirin kur'ani da batin kur'ani mm. muka ce mutane sun san zahirin qur'ani amma batinin qur'ani fa sai san batinin qur'ani fa sai imamai to anan ne muka gangaro muka doko aya cikin suratul mm. waqi'a wannan suke mai ba su rabuwa da qur'ani qur'ani bai rabuwa da su mm. tare suke hassu hadu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a tafkin nan na alkauthara babu shakka sun san batinin qur'ani hmm. kamar yadda manzo ya ambace su da cewa su qur'anin natik ne wannan qur'ani da muke karantawa zai zama ne hmm. wayannan mutane da yake ba su rabuwa da qur'ani babu shakka sun san batinin qur'ani a nan ne bin su idan ka bi su ka shirya a nan ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya riko da su bin nan ya tsira ba zai bata ba tutur abada babu shakka dukkan mutum da yake da wannan makami wannan ka bi shi kai da kafa ba wai malam me yasa haka haka ma'asumi ne dole ya zama ma'asumi kamar yadda ka bi qur'ani ba za ka bace ba haka ka bi alayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba za su batar da kai ba to duk wanda ya kai wannan makami hal ya kai shi da qur'ani ne mhm, to annan duniya abu daya harrame su hadu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan bayani ne na qur'ani inna hula qur'anun mm, karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun to anan ne cikin qur'ani me muka zo muka nemi Allah ka bayyana muna me المطهرين سيأتي منا إنما يريد, يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا زنتي يزو ماتا النبي سنا تكي سي النبي يفسرا يتي واني دا واني دا واني وثانيا in mutum ka yi tadabburi bai yiwa ka ce matan annabi suna cikin ahlul baiti da wannan ma'ana wannan aka yi riko da su ba me ba za bata ba sabili izan mai ka doki wannan ma'ana to lokacin da imamu ali salawatullahi wa salamu alai wa ruhi lahul fida shi da mai uwar mu'minai aisha suka yake mm. wa za mu bi kuma annabi ya ce aka bi su ba za ba ta ba kuma babu shakka ɗayansu yana kan kuskure kuma malumma safai sun tabbatar cewa ita uwar mu'minai take mai kan kuskure sabili da mai ta saba da mai horon nan na ma'aiki da horon Allah subhanahu wa ta'ala don Qur'ani ya ce wa qarna fi buyutikunna mm. wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula tabar madinan ma'aiki har ta zo kufa mm. ta yaki khalifan manzon Allah sallallahu alaihi sallam idan ka ce tana cikin ahlul baiti da wannan ma'ana mm. wannan aka bi su ba za bata ba to za ka hada wannan zance duka wannan zance da muke wanda suke fasaran ahlul bait suke sa matan annabi ciki da wannan ma'ana wato shine ba su fahimci makamin nan na annabi sallallahu alaihi wa sannan kuma kamar yadda ya zo a hadisi cewa manzo yake cewa ali na tare da gaskiya gaskiya na tare da ali hmm. saboda haka duk wajen da ka ganshi to gaskiya na wajen inna gaskiya yake kenan sannan mu duba hatta su kansu matan manzo sallallahu alaihi wa sallam su kansu ba su yi iddiayin ah, cewa suna wannan abu ne da muka tabbatar da shi ba su tabbatar ba su yi iddia'i ba sai sa baka jin su suna cewa suna cikin wannan aya hmm. daga baya ne aka yi fama a sa su a ciki Anan za mu takaita wannan mukaddima da muka eh, abin da nke son jawo an kullum al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam. izan ya tabbata kamar yadda muka yi zance ka cewa hadisin kitab Allah wa sunnati ba ingantaccen hadisi alaikum bi sunnati wa sunnati أصحابي rashidin ashabi kan nujum bi ayyam iqtadaitum iqtadaitum wayannan duka izan basu inganta ba to me aka cika duniya dasu? sai hadisin da ya inganta aka boye akwai wani hadafi akwai hadafi kuma wanda suka yi wannan sun sani kamar yadda za mu kawo sigogi na hadithin thakalai da yadda yau za mu fara zance mu ga yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da muhimmanci kan mai kur'ani da alayensa inda za nuna ma mai al'umma su ga yadda ma'aiki ya ba da muhimmanci babu shakka kace wannan su ne khalifofin annabi a nan tambaya zai zo idan wayannan su ne khalifofin annabi to wani da wani da wani fa da su yi gaba da su da su yaƙe su ah. a nan sai aka boye wannan hadisin da yake mai ingantaccen hadisi akan ganganci shekara dubu da dari hudu al'ila yau muka haza ana yi ma annabi karya ana yi ana annabi wato duk hadafin shine a kare waɗancan ɗin kada abin ya fito sabili da kamar yadda yau za mu fara karantuwa za ka yi mamaki yadda annabi mai ya ba da muhimmanci kan wannan lamari ya ta wasilci ya ta wasilci ya ta wasilci a nan wani malamin mu yake cewa wa idan al'umma duk da bayanin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi a kan alayensa ba su san su wane ne mai khalifofin annabi ba ila yau mika haza ya ce to ba makhlukin da zai yi musu bayani na'am sauran mutane da yake su ba su yi karatu ba su hisabinsu daban kuma so abin ya kai haddin da zamu iya cewa sai dai kawai mutum ya sa san rai amma ba wai a ce ba a fahimci me manzon yake nufi sosai sosai ai sai sa kaga wayansu da suka zo suka kora suka kora suka ga kai abin baya ba mafita ba mafita sai suka ce ali eh, <laughs> shine khalifa na batini wani shine khalifa zahiri an rasa yadda za a yi ta'awili wayansu da suka kora suka kora suka ce wani da wani da wani su khilafancin su hukuma ne mm. ba khilafanci ne mai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba amma wayansu kuma da suka kora suka kora shi suka ce yanda Allah ya so kenan a bar ma Allah a bar ma Allah an bar ma Allah amma a yi ma al'umma bayani cewa ga yanda annabi ya ajiye su su fahimta su fahimta mm-hmm. kowa ya san wazifan shi kowa ya san wazifan a bar ma Allah dole a bar ma Allah abu ya riga ya wakana amma kada me a fito a gaya ma al'umma gaskiya hmm. Hmm. kawai shi kenan wannan duka za mu zo kan wannan zancen malumman da suka yi wannan <laughs> zancen da suka kora suka ga ire-iren maganganun da ma'aiki ya kan alayensa da imamu ali suka ga abin gashi ne karara hmm. bayan da za a yi sai suka doko wannan ta'awili kai wansu da suka kora suka kora shi suka ce kawai dai a bar ma Allah shikenan kawai eh saboda abin bayan da za ba mafita kawai ba mafita sai dai ba za a karba ba eh tawilin da za a duka ba mafita a nan eh, malam shafi'u mm. farkon zancen da za mu fara yi akan wannan hadisi amma ka sani mm. wallahi takaitawa za mu yi saboda wannan bahasi da za mu fara yi na farko bagire bagire bagirai ta inna annabi ya mai ta wannan zance da sigogi da kasan abin yana da ma'ana abin yana da matuƙar muhimmanci ya sa annabi mai ya faɗe shi a wurare da dama kaga da na zo na karatu kan wannan hadisi ta kalai. sai na ce kai zai yiwu a ce annabi ma waton kullum in ya tashi sai ya wannan zance kuma kowane rana ba su ɗaya yake yi ba sabili da mai yi wannan zance mm. sabili da yau akalli shai eh, masdarai da ke hannuna da muka yi bincike akan hadisi sakalai na malumman sunna kawai ya kai dari biyu 200 kuma wannan takaitaccen lamari ne ya kai 200 hmm. idan muka duba yanayi da alil baiti suka shiga kamar yadda aka so a rufe wannan hadisi ba gaya ma mutane sai na karyan ake gaya ma mutane hmm. sai muka samu wannan ai kasan wato annabi ya yi maganan ne ya yi maganan ya yi bayan da za a yi wato duk da kokarin da aina a boye abin amma dai gashi dai in da ya yi kamar so ɗaya ko so biyu ko so uku babu shakka da ba za mu samu wannan lamarin ba gaskiya ne la'alla wani ya zo madina ya yi don sati ɗaya ya ji annabi ya yi wannan magana mai ya fi so kam kamar wanda suka zo madina suka ce sun yi wurin wata bakwai kullum suka tashi watanni bakwai suka tashe sun ga annabi ya saya bakin kofan ali da fatima ya ce inna ma yuridu allah li yudhiba ankum ar-rijsa to ire-iren wata bakwai fa in lokacin sallah ya kai duka ya zo ya saya lallai abin ya wuce inda ake ya ya annabi yake so ya nuna ma al'umma wayannan mutanen kamar sauran mutane ne haka wannan hadisi yadda aka rawaito wannan hadisi cikin mai littattafan musulmai don misali da za mu kawo kana ka fahimci cewa annabi hatta karshen hucin zai yi ya ce alaye na fa al'umma ku sa hankali amma na sai sa kullum muke nanatawa muka ce al'umma su jira abin da za su jire in sun saya halwa yau suna ha'incin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam suna ha'intan shi dare da rana ga gaskiya ba su gaya ma al'umma to dole su samu kansu cikin wannan hali da suke ciki saboda annabi ya gwada musu inna za su bi su tsira suka ce musu ba mu ba mai zancen ka baya da ya ba irin rahaman da ya zo musu da shi ya tausaya musu ya ce ku bi nan kun tsira wayansu su suna da hadafi suka kashe ahalil baiti suka yi abin da suka yi ka ba su da yanayin to kai yau fa kana da dangantaka da wancan mutane ko kadan ko baka da dangantaka to menene na kare su wani lada za ka samu cikin kare su yau in za aka je kiyama ka san dai wanne ya kara alayen annabi da kai da ka kara wanne yake ba alayen annabi ba za ku yi dai wurin annabi ba wannan ba zai yi ba ne akan haka eh, wannan hadisi da yadda za mu zo mu yi zance kana kan cewa annabi rana ɗaya ba su ɗaya ma yake zancen ba kuma kowane lokaci aka taru ce mm-hmm. ya zo ya yi nasiya a nan kake fahimta lokacin da annabi zai bar duniya ya ce a kawo masa me mm. takarda ya rubuta musu abin da yake ba za su bata aka mm. samu wani hisban mm. suka ce a'a sun san abin da zai rubuta sabidi kullum yana fada sun san abin da zai rubuta kamar yadda malumman suna wasu suka yi bayani suka ce da abin da zai rubuta kenan kitabullahi wa itirati saboda da ya ce ituni bi kitabin wa dawatin aktubu lakum kitabin lan tadhul sun fahimci cewa ga inda za shi dama ibaran ta saba <laughs> sun saba ji dare da rana sun san ga abin da yake nufi sai suka ce hasbuna kitabullah ai yana cewa kitabullah wa itrati sai suka ce a'a ka bar mu ba mu ba itira yau kanshi al'umma suke cewa annabi ba mu ba alayenka wato saboda nan sun san mahimmancin wasicci cewa in al'umma ta dago ta ga mai manzan Allah ya wasicci da shi shikenan magana ta magana ta kare bayan zan zantuttukan da yi karshen rayuwa yana son ya yi ma al'umma ta kuma an san abin da aka shirya gaskiya ne sosai sai sa idan annabi ya faru wannan karshen rayuwansa gashi kuma rubuce magana ta kare eh, da farko zancen da za mu yi a yau shine mai bagiran da annabi ya wannan zance annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya je ya kewaye ta'ifa bayan wannan abinda annabi sallallahu alaihi sallam ya yi sai wasilci da alayensa na kenan a mm-hmm. ta'if kenan wannan istijlab irtiqa'il ghuraf bi hubbi aqriba'ir rasul wa zawi sharaf da al-hafiz shams muhammad bin abdurrahman as wannan bugu darul bashair al-islamiyya eh, Doktor khalid bin ahmad as-summi shi wannan ibtin shi yayi wannan tahqiqi udwa hay'at at-tadris bi jami'at umm al-qura shi yayi wannan tahqiq wannan littafin yake cewa لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة انصرف إلى الطائف فحاصرها سبع عشرة أو تسع عشرة ثم قام خطيبا نعم أطائف أطائف نعم وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بعترتي خيرا وسيانا فرقو دزي فاري يعني مولانا أنجي ياكي أنجي أبينا ورما هنا وصلتي جا إترنسا الله أكبر أوصيكم بعترتي خيرا وإنما وعدكم الحوض أو وإن موعدكم الحوض يعني وإن الحوض موعدكم نعم والذي نفسي بيدي لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لابعثن إليكم رجلا مني أو كنفسي يضرب أعناقه أعناقكم ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال هذا <laughs> يعني أطائف كينا النبي وصل ya wasalci game kuma ya ce alkawali na da kume a tafkin nan na alkawusa wallahi duk wanne zo shi da alaye na na da matsala ba zai wuce ba ba zai sha ba annabi ya yi rantsuwa da ubangiji allah da yake mai ransa na hannunsa ku sayar da sallah da ku ba da zakka ko me in aiko muku wani namiji minni wannan muke fada wasu suke cewa wa me za ku ke annabi ke fada rajulun minni daga gare ni auka nafsi hmm. me kuke so يضرب أعناقكم ثم أخذ بيد علي aliyu الله عنه فقال hada. wannan shine daga gare ni ko kwaci abinda muke gaya ma al'umma kenan cewa ba wanne kai wannan makami cikin sahabbai huwa ka nafsi rasulillah ba shi to insha Allah malam muna godiya kuma masu kallon mu da fatan dai kuna tare da mu a cikin wannan shiri na imamanci a cikin alkur'ani mai girma kuma malam da ya kwararo mana bayani dangane da shi wannan hadisi mai mahimmanci wato na wato hadithu thaqalain to insha Allah dai yanzu mun fara da masdari kwaya daya to insha Allah za mu je hutu in mu dawo kuma sai zamto malam ya dora mana daga yanda muka tsaya sai a kasance tare da mu